This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka tare da fatan kunanan lafiya Jummai Ali da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Bayan kun gama jin labaran duniya muna son mu ji daga gare ku abinda ko kuma abubuwan da kuke son gwamnatin da za a ta ɗare kan ragamar mulki jibi juma'a idan Allah ya kai mu ya kamata ta fara mai da hankali a kansu. To amma kafin mu buɗe layukan waya Muna da rahoto a kan kama kayan miliyoyin nairori da hukumar kwastam ta yi da kuma abubuwan da wasu suke son ganin sabuwar gwamnati ta baiwa fifiko bayan ta ɗare kan ragaman mulki. Akwai kuma labarin wasanni amma a takaice. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya 'yan majalisar dokokin kasar madagascar sun kada kuri'ar amincewa da tsige shugaban kasar a wani mataki da wasu ke ganin ka iya tsindima kasar cikin sabon rikicin siyasa wannan yunkuri na tsige shugaba ariel pian ya samu goyon bayan 'yan majalisa 121 daga cikin 125 da suka kada kuri'unsu a yau laraba yanzu ya rage ne kotun kundin tsarin mulkin kasar ta duba matsayar wannan kuri'a da aka haɗa kafin a ɗauki mataki na gaba. shugaban kasar na yanzu ya karbi mulkin kasar ta madagascar ne a watan janairun bara bayan da kasar ta koma karkashin turbar demokradiyya a shekarar 2006 a baya an yi tunanin gwamnatin shugaban za ta kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya addabi wato ta addabi kasar bayan da aka hambar da gwamnatin mark manana a shekarar 2009 sai dai masu adawa da mulkin shugaban kasar na yanzu sun yi ikirarin cewa gwamnati ta gaza kuma lokaci yayi da za a kawar da ita attorney general ta amurka loretta lynch ta ce tun fiye da shekaru ashirin da suka shige yin karya da cin hanci da rashawa suka dabebe hukumar kwallon kafa ta duniya fifa loretta lynch ta yi wannan furicin ne wajen wani taron 'yan jarida yau laraba a birnin new york a yayin da aka bayyana caje-cajen zarmiya da cin hanci da ake wa mutane goma sha hudu da kuma binciken da aka kaddamar akan hukumar fifa ta ce tun 1991 jami'an fifa suke amfani da mukamansu wajen neman masu tallata wasannin kwallon kafa su ba su cin hanci ta ce sun sha ɗaukan wannan mataki suna ƙara nanatawa domin biyan bukatunsu da kuma azurta kansu hukumomin ƙasar switzerland sun fara nasu binciken a kan zarge-zargen da suke da alaƙa da yadda aka zaɓi ƙasashen da za su karɓi bakoncin gasar cin kofin duniya a shekara ta 2018 da kuma shekara ta 2022. Tuni har an kama jami'an hukumar FIFA da dama a birnin Zurich kafin a iza su zuwa nan Amurka. Tuhumar da Amurka ke yi sun hada hada zargin aikata laifuffuka 47 akan mutane 14 da suka hada da zamba da kokarin batar da sawun kudaden haram a makarkashiyar da lauyoyi suka ce sun danganci kudaden da shugabannin kafofin yada labaru suka bayar ko kuma suka yadda za su bayar na cin hanci na fiye da dala miliyan 150 ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi gwamnatin gambia da tsare wasu mutane da dama ba bisa ka'ida ba saboda ana zargin su da hannu a wani yunkurin juyin mulki da aka yi a bara a yau laraba kungiyar human rights watch da amnesty international suka ce gwamnatin ta gambia ta tsare mutanen ba tare da bayyana inda suka aka ajiye su ba kuma a cikinsu akwai masu yawan shekaru da kuma waɗanda ke da karancin shekaru ƙungiyoyin dai na nema ne gwamnatin ta gambia ta bayyana inda mutanen suke ko ta fito da su a tuhume su ko kuma a sake su dukkanin mutanen da ke tsare ana zargin su ne da hannu a yankurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a ranar 30 ga watan disambar bara a banjul wato babban birnin kasar. tun bayan hakan ne kuma aka yi ta tsare abokanai da 'yan uwan waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin kuma rabon da a ji su tun a watan janairun wannan shekara a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adaman a watan maris an gurfanar da shida daga cikin waɗanda aka yi zargin inda aka yanke ma uku daga cikin su hukuncin kisa kana uku kuma aka yanke musu hukuncin zaman gidan yari na iya tsawon rayuwarsu yau laraba manyan mashawartan makaman nukiliya na amurka da koriya ta kudu da kuma ƙasar japan suka cimma daidaituwa a wajen wani taron da suka yi na bukatar da ke akwai na ƙara matsawa koriya ta arewa lamba da aza mata takunkumi yayin da kuma za su ci gaba da ɗaukar matakan diflomasiyya domin tunkarar shirin nukiliyar ƙasar ta koriya ta arewa wakilin amurka na musamman akan manufofin koriya ta arewa son kim ya faɗa bayan shawarwarin da suka yi a birnin seoul cewa niyya ko kuma take-taken koriya ta arewa a fili suke ya ce tilas su nuna damuwa akan wannan al'amari. An yi wannan taron ne bayan da Koriya ta Arewa ta yi ikirarin cewa ta samu ci gaba ta fannin shirin nukiliyar ta. Ƙasar da ta yi shekara da shekaru tana barazanar cewa za ta kai wa Koriya ta Kudu da Japan da kuma Amurka hari da makaman nukiliya. Ƙasashe uku suna cikin shawararin da ƙasashe shida suka yi akan batun lalata muggan makamai domin tunkarar ɗimbin makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ta tara. taron da bai yi nasara ba. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jibi idan allah ya kai mu za a rantsar da sabuwar gwamnati a najeriya wakilin sashen hausa a maiduguri haruna Dauda biyu ya ji daga bakin wasu akan abubuwan da suke son sabuwar gwamnati da fi baiwa fifiko da zarar ta ɗare kan ragaman mulki muna zo sabon gwamnati damuwan da muke ciki farko mana rashin zaman lafiya da yake da adabar mu arewa maso gabas na najeriya so muna son mu ga rayuwa mu ta koma normal kamar na sauran jihohi ga ana kuncin rayuwa ga rashin ayyukan yi fatara da talauci duk yana damun mutane muna so a gyara wutan lantarki a samu ma'aikatu abu bubuɗe so matasa su samu abun kashewa eh, fatan mu ga sabon gwamnati gaskiya matsalan tsaro ne za a fara don komai bayan tsaro yake in ba samu lafiya ba maganan wai a yi wani abu bai taso ba bayan an samu lafiya kuma an tsaro ya zauna dole a agaza wa wayanda suka koma kauyukansu da abinci tunda ba a yi noma ba kowa ya san kasan borno ba a yi noma ba so gwamnati ta tallafa wa eh, yan kasuwan da suka yi asara wasu wanda suka rasa gidajensu a samu a dan gigina musu ko da dai irin na kauye standard nasu a yi musu daidai daidai eh muna mata muna ma sabon gwamnati fatan alheri a ah, kuma muna so a tabbata a kirkiro ma yara wanda suka samu wanda suka kammala karatunsu su samu aiki domin eh, idan ba a samu yara an ba su abin yi ba kaga rashin aikin nan shi yake sa su shiga halin da ba shi ba domin kaga mutumin da baya sata kaga zai fara sata domin in ya ga yana ga kuma kaga sanin kowa ne cewa wannan barayin zanne ne cikin ofis din nan mutum daya mutum da biro in yi haka suka ji ya saci miliyan da yawa kuma ƴaƴan nan wanda ake maganar su na fa sun yi karatu akwai waɗansu akawunta a cikinsu akwai injiniyoyi akwai menene to kaga idan ba an yi kokari a san musu abin yi ba gaskiya ina hangen hatsari wanda za ta fi wannan muni wanda muke ci nan abin da muke so gwamnati ta yi ta yi komai bisa ga eh, eh, daidai daidai ba sai ana ba wasu muhimmanci fiye da wasu ba kaga kamar tarzoman da ke tafiya a Najeriya yanzu sai ka ji gwamnati ta kai sema ne ko nema ne a wani gefe wasu kuma ana kashe su da dare amma gwamnati ba ta zo da ba da taimako a wurin ba muna son gwamnati da za ta zo ta ji kukan kowa da kowa kuma an sa ido da yawa kan Buhari sai a taimake shi da addu'a don shi ba aljanna bane ba mai da suna ba malaika bane so muna roko jama'a su taya shi da addu'a kuma shi ya zo ya dube mu duka kamar mutum daya kada a bambanta yadda rin gwamnati da muke ciki ka kashe mutum ka je ka yi fati a gidanka kamar ba gwamnati a kasa muna so ina kashe mutum security su bi shi har inda ya boye a kama shi a hukunta shi bisa gwamnati idan ba an yi rule of law din nan ba to ba za a sami zaman lafiya ba wasu malamai kenan a jihar Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Mun gode Haruna. To kuma masu sauraro muna son mu ji abubuwan da kuke son sabuwar gwamnati tafi baiwa fifiko. To amma kafin mu buɗe layukan waya za mu leƙa kanan dabu daga inda wakilin sashen Hausa Muhammad Salisu Rabiu ya yi mana da rahoton kama wasu kayayyaki na miliyoyin nairori da wasu 'yan ƙasar China suka shigo da su ta barauniyar hanya. babban kwantrolan hukumar na ƙasa alhaji abdullahi dukko inda ne ya bayyana haka yayin zantawa da manema labarai a ofishin hukumar da ke kano sai dai na tambayi alhaji abdullahi dukko inde shin ko ina jami'an su suke har wa'annan kaya suka baro boda suka shigo cikin gari sannan aka kama su to ai abin da hausa suka ce mai son abin kafi ka dubara kuma kamar yadda kuka sani ne shi wannan fasakori duk duniya ba inda aka aka kawar da shi kamar najeriya kaya da ake shigowa da su ta hanyar jirgin ruwa kaya da ake shigowa ta hanyar jirgin sama da ta kasa duka waɗannan hanyoyi ana amfani da su ba lalle bane mu sani domin me domin na ɗaya bodar najeriya in mun kama hannun mu duka mutum 170 eh, ba za mu iya rahe bodar najeriya ba custom duka abinda da muke da shi jami'an mu 20 ne in ka lura daidai gwalgwado ana yi kuma doka ce ta ƙasa tsari na 147 eh, ya ce in ka aka shigo da kaya ko kana tsammanin wuri inda aka ɓoye kayan da aka hana ko kuma gida ne na wani a'a ya allah makaranta ce allah gareji ne kana iya shiga babu warant na daga kotu ka shiga kama kayan nan saboda haka wani lokaci kwastom suna amfani da hikima ta cewar a bar kayan nan sai sun taru mu ga iyakarsu yanzu waɗannan makama kuna tsammani in kwantena guda makama za mu kawo inda mu yanzu saboda haka wata hikima ce ta su kan da su zaɓen custom din suka yi laɓe shin abun nan da ake shigo da shi an yi ne so ɗaya ko an yi ne so biyu to in kuka lura yanzu abun nan da ake shigo da shi ya wuce misali tun da kun gani ya za a yi da wa'annan kaya da kuka kama cikin biyu idan kun tuna alif dubu da biyar a nan kano lokacin shugaban kasa obasanjo tela ɗari biyu a haƙona a lagos an kama yawan waɗannan kaya tela ɗari hudu a haƙona ni ba zan so a kona ba amma me ina son gwamnati ta kama bayan allah da ke maiduguri da yobe waɗanda ke wahala a rarraba musu kayan nan saboda me saboda wanda ya shigo da su bai shigo da su ta da ka'ida ba bai biya haraji ba saboda ka bayan allah nan da suke wahala a mai akai musu kana arba me daraja wa'annan kaya da kuka kama Daraja waɗannan kaya yanzu gaban na ce muku an diba ɗaki ɗaya na kayan da aka aje an samu kusan daraja ɗaki ɗaya kawai eh, dubu eh, miliyan dubu hudu da miliyan ɗari biyu da hamsin da uku yawan ɗakuna nawa ne kuka kama a wannan kaya. biyar saboda ka in an ce duka girman su ɗaya kaga wannan wannan kudin 75 kenan gwamnati ba za ta amfana ba babban kwantolan hukumar hana fasakwari ta kasa alhaji abdullahi dukko inda kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya a gaida muhammad kuma waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu buɗe layukan waya domin jin irin abubuwan da kuke son sabuwar gwamnati ta mai da hankali a kansu A shaƙata da wannan waƙa tukunna. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya, don uwa Nigeria, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. na tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya Da Hausa da Yarba da Ibo a nigeria nigeria ƙasa da ya Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. samu kira daga Lagos. Salamu alaikum. Malam ko malama na Lagos kuna jin mu? To, sauraro da alama network ko kuma layin ta katse. To, mun samu kira daga Kano. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Ah, malam, idan Allah rediyon ka tana kunna ka kashe ko? Eh? Ka kashe rediyon ka don Allah. Wa alaikum salam na ce eh ka kashe rediyon ka don Allah. shago ko karamar hukumar tsanya da ke jihar Kano, Najeriya. To muna jin ka. To ni a ra'ayina wannan sabon shugaban kasa namu abinda da nake so ya fara yi mana akwai tabbatar mana da harkar tsaro sannan kuma da harkar noma da kiwon lafiya. Ni abinda da nake so a ra'ayina kenan wannan shugaban kasa namu ya yi. ya fara yin Allah ya sa an rantsar da yara na juma'a mai zuwa da fatan Allah ya taimaka mai sai da sabon ku to amu mun gode da wannan ra'ayi naka to daga Kano bari mai nasarawa salamu alaikum yawa barka ka dai lafiya kalau ina gajiya ya aiki alhamdulillah mun gode ake jama'a mun gode muku to amin amin ina da eh, faɗi sunanka ba tukun ta to malam abdulkadir muna jin ka yawwa ra'ayi na abin muke so daga buhari idan allah ubangiji ya sa ya fara wannan aiki alkawara da ya dauka Allah ubangiji ya ba shi ikon cikawa to amin sun ma'amin daga nasara bari mu yobe salamu alaikum Salamu alaikum salam barkan ki da barka ka dai mun wani lafiya aiki lafiya kalau mun gode to da farko dai muna yi wa alhaji muhammadu buhari addu'a allah ja nisan kwanan shi kuma a jisa alkawarin da ya dauka muna sa labashi ikon cikawa baban gida ne daga fatas to malam baban gida ba wani abin da kuke so ya fara baiwa ko ai mu abin da muke so ya fara yi mana muna so da alkawarin da ya dauka Allah ba shi ikon cikawa to amin halin da muke to amin sun ma amin daga yobe bari mai katsina salamu alaikum Amin wa alaikum salam. To muna jin ka. Oh, kuna magana da Yahaya daga Katsina. To Malam Yahaya. Eh ne kira da zan yi daga ranar Buhari ina mashi fatan alkhairi kuma ina so a jaddada tsaro da duk abubuwan da ya kamata da ilimin makaranta. Muna fata Allah ya taimake shi, Allah ya inganta. Allah ya bamu nasara dukkan abin da muka sa a gaba na alkhairi. To amin sun amin daga Katsina bari ah, mu yi Kano. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam hajiya Amina an wun lafiya? Lafiya kalau. Ya aikin naku. Alhamdulillah. Madalla ina wa Buhari fatan alheri da irin abubuwan da ya faru da shi ni ne inusa ne. Malam Inusa ba mu jin kafa sosai. to da alaman layin kano eh to bari tun da yanzu mun samu abuja bari mu gangara abuja salamu alaikum abuja kuna ji na to da alaman layin na Abuja ma ya tafi to ma sauraro kada amince ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma muna so ne mu ji me kuke son gwamnatin da za a rantsar jibi juma'a idan allah ya kai mu za ta baiwa fifiko to bari mu nufi jamhuriyar nijar salamu alaikum wa alaikum salaam. malamin barka da barka ka dai eh, malam da ne a garaki a komin a jihar da magaran a jamhuriyar nijar to muna jin ka yawan kwata na yi adalci ko kuna cewa masa addu'a Allah ya raka Allah ya rika mulkin nashi inda ana zaton zai yi adalci. To to Allah ya sa. Ga mu bibiya da gaba. To ai bincike kan iyakokin sosai a kan To mun gode da wannan ra'ayi naka ko da yake layin naka ba a ji sosai. To daga makwabciyarmu Nijar bari mu tafi jihar Niger. Salamu alaikum. Wa Mustapha Osto suke garin Mina jihar Niger. To Malam Mustapha muna jin ka. Shawara ta ga shugaban kasa wanda za a rantsa ranar Juma'a shine ya duba matsalolin kasar nan game da wutar lantarki don ita ce cibiyar tattalin arzikin kasa ya fara da ita da zaman lafiya da sauransu. da fatan allah ya ba shi iko ya cika mana alkawura to amin sun ma'amin malam mustapha mun gode to sai kuma ado ikiti salamu alaikum salamu alaikum wa alaikar salamu wa rahmatullahi to dawa muke magana daga alhaji sani mai fata a garin omo to muna jin ka alhaji sani abin da nake fata shugaban kasa mai jiran gado ya yi muna na farko muna son dangane da bincike akan wannan boko hara a wajen maiduguri da niger wannan muna ganin munakisa ce aka kulla ma niger da nigeria wannan kwangila ce aka ba wasu domin cutar da mu to don haka mu fari idan ya hau don Allah ya taimaka mana ya yi bincike akan wannan musabbabin al'amarin kamar irin waɗanda muke son a bincika kamar irin shi tsohon gwamna na maiduguri da farfesa gana. to mun gode da wannan ra'ayi naka daga can ado ikiti kuma muna kara godewa dukkan masu sauraronmu. mu To yanzu kuma sai labarin wasanni amma a takaice. Ni a takaice. 'yan da a birnin zurich na kasar switzerland sun kama jami'an hukumar wasan kwallon kafa ta duniya wato fifa domin kai su kasar amurka su fuskanci shari'a bisa zargin cin hanci da rashawa wannan al'amari da yana zuwa ne daidai lokaci da shugaban fifa suke halartar taron hukumar da shekara-shekara a birnin inda kuma ake sa ran shugaban hukumar fifa sepp plata zai ayyana aniyarsa ta neman shugabancin hukumar karo na biyar a ranar juma'a ana dai zargin su ne da almundahana a gasar wasannin cin kofin duniya ta shekarar 2014 da tallata gabatar da su da kuma watsa su a kafafen yada labarai a tsawon shekaru 20 a kasar liberia kuwa zancen kamu da aka yi wa wasu jami'an hukumar fifan akan zargin cin hanci da rashawa ya zama harkar siyasa inda ake yayata tsegumi a kasar cewa sanita oponwuya mai aniyar takarar shugabancin kasar shekarar 2017 yana cikin jami'an fifan da aka kama su bisa zargin cin hanci da rashawan wata ma'aikatar yada labarai ta front page africa ta ce mutane da dama ne suka kira ta a waya suna neman sanin ko gaskiya ne shugaban na babban jam'iyyar hamayya ta kasar liberia yana cikin waɗanda aka kama masu a hukumar fifan africasports.com ta rawaito cewa dalilin da ke rike da kaftin zakarun najeriya kasa da shekaru goma sha bakwai kalaci nwakali ya ce manchester city da duk wata kungiyar kasar turai da ke sha'awar kalaci ya mata wasa to sai fa wannan kungiyar ta amayo kudin turai fa miliyan hudu wannan matashi dai da aka dauke shi da kima ya yi training da manchester city a ingila kuma ana sa ran za a bashi takardar kwanta ragi don kula yarjejeniyar aiki kodin zakarun ghana kasa da shekaru 23 na black meteors malik jabir ya yi allah wadai da tuhuma da kodin congo clan leroy ya yi cewa ghana tana amfani da 'yan wasa da shekarunsu ya wuce 23 coach leroy ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai bayan 'yan wasan wasansa sun sha kashi da ci daya da babu a ƙarshen makon jiya malik jabir ya ce ya kamata congo su mai da hankali a kan shekarun 'yan wasansu fiye da abin da suke duba a waje baba ya kuma kiri sashen hausa na murya america kira ghana Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka da Talawas sun gabatar da wani taron bita na kasashe a game da fasakwaurin namun daji a Vientiane daga shida zuwa takwas ga watan Mayu. Taron bitar ya haɗa da masu bincike da masu shari'a daga kasashen Indonesia, Laos, Malaysia, Thailand da kuma Vietnam. jakadan amurka a vientiane daniel a klun da babban darakta comfort vandonovan mai kula da gandun daji na laoni suka buɗe bitar ranar 6 ga watan mayu a jawabinsa na buɗe taron jakada klun ya yi ƙarin haske akan muhimmancin aikin mahalartar taron a cewarsa fasakorin namun daji babbar matsala ce da ke samar da kimanin dala biliyan takwas zuwa goma a kowace shekara na kuɗaɗen haramun fasorin namun daji na ƙara yin alaƙa da sauran haramtattun ayyuka da ke tattare da taɓarɓarewar tsaron ƙasa da kuma bayan tattalin arziki yaƙi da fasorin dabbobi na buƙatar ɗaukar matakai na haɗin gwiwa taron bitar fasorin dabbobi da aka yi a laos shine na uku a cikin jerin tarurrukan bitar jami'an fasorin dabbobin yankin wanda ya samu goyon bayan sashi na hana fatocin miyagun ƙwayoyi da bin doka da oda na ma'aikatar harkokin wajen amurka inl a takaice An gudanar da taron bitar na farko a Bogo, Indonesia a watan Mayun shekarar 2014, na biyu kuma a Hanoi cikin watan Nuwamba shekarar 2014. Taron bitar ya ba manyan jami'ai daga ƙasashe da suka halatta damar tattaunawa akan manufofi da rarraba bayanai da kuma al'amuran da suka shafi tabbatar da yin aiki da dokokin kare namun daji. Taron bitar ya ba mahalartan kyakkyawan dama domin inganta haɗin kan yankin wajen yaƙi da fasakorin namun daji da kuma magance sauran haramtattun ayyuka na miyagun ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa. Waɗannan tarukan ɓangare guda ne kawai daga cikin matakan da Amurka ta ƙudurta ɗauka na nufin tallafawa ƙoƙarin kawo ƙarshen fasakorin namun daji da kare dabbobi da ke fuskantar mutuwa ta ƙari dangi a faɗin duniya. A watan Yulin shekarar 2013, shugaba Barack Obama ya rattaba hannu akan takardar umarnin shugaban kasa da ta kasance ta farko a dabarun kasa na yaƙi da fasakorin namun daji a Amurka. Dabarun sun kunshi kokarin da wasu hukumomin gwamnatin Amurka su fiye da goma sha bakwai suke yi tare da shata wasu manyan burori guda uku. Na farko shine karfafa tabbatar da yin aiki da dokokin kare namun daji, rage yawan bukatun safararsu da kuma gina haɗin kan ƙasashe. Muna alfaharin iya samun damar da muka yi domin aiki tare da ƙawayenmu na Laos a kan fitattun al'amura makamantan waɗannan a cewar Noah Gisaman, muƙaddashin darakta na sashin INL a ofishin jakadancin Amurka. Sashin duba gandun daji ya ba da matuƙar goyon bayansa a cewarsa. Muna fatan duka mahalattan za su yi amfani da wannan taron bita na kwanaki uku wajen gina hanyoyin sadarwa haɗin gwiwa a faɗin yankin ƙasashen kudu masu gabashin asiya da kuma ci gaban ƙasarmu wajen yaƙi da fasakaurin namun daji da kuma sauran haramtattun ayyuka wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to ga takaitattun labarai kafin mai sallama To, 'yan majalisar dokokin kasar Madagascar sun kada kuri'ar amincewa da tsige shugaban kasar a wani mataki da wasu ke ganin ka iya tsindima kasar cikin sabon rikicin siyasa. Wannan yunkuri na tsige shugaba Ariel Rajonorempian ya samo goyon bayan wato 'yan majalisu 121 daga cikin 125 da suka kada kuri'unsu a yau Laraba. Yanzu ya rage ne kotun kundin tsarin mulkin kasar ta duba matsayar wannan kuri'a da aka kada kafin a ɗauki mataki na gaba. shugaban kasar ne yanzu ya karbi mulkin madagascar ne a watan janairun bara bayan da kasar ta koma karkashin tubar demokradiyya a shekarar 2006 attorney jiran ta amurka loretta lynch ta ce fiye da shekaru 20 da suka shige karya da cin hanci da rashawa suka dabaibaye hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa loretta lynch ta yi wannan furcin ne wajen wani taron 'yan jarida yau laraba a birnin new york yayin da aka bayyana caje-cajen zarmiya da cin hanci da aka yi wa wato mutane goma sha hudu da kuma bincike da aka kaddamar akan hukumar ta fifa to ma sauraro da takaitattun labaran kamar yadda muka saba muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu a madadin sauran abokan aiki Jummai ali ce daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake fatar mu kwana lafiya allah shi ba mu alherinsa amen This program has come to you from the Voice of America, Washington.